بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما كنت يوتي idan ba a manta ba muna magana ne a kan sahabin nan bawan Allah daga cikin bayin Allah jarumi daga cikin jarumomi mai suna abu zarar gifari radiyallahu ta'ala an abu zarar gifari ɗaya yake daga cikin ɗaliban da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya rena ya tarbiyyantar da hannunsa abu zarar gafari mutum ne wanda ya sha madar tarbiyya daga ainihinta shi sanya duk abubuwan da za ka ga yayi shiro waye daga asalin mamba daga asalin mashaya tarbiyya abu zarar gafari mun yi bayani zuwan shi makka da sunan ya leƙa ya ga menene ake yi mun yi bayanin bayan gaskiya ta bayyana a gare shi ya yi gaugawa ya rike ta saboda aiki da cewa wasari'u ila magfiratin mirabiku bayan ya musulunta ya yi ƙoƙarin ya tsaya maka ya samu jarrabawa irin wacce Allah ke ma al'umma da duk wanda ya ce Allah idan mutum ya ce Allah ya tsaya menene ake mishi bayuwa a rayuwa dan adam ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan a bai shi ba a jarabce shi ba za a jarabce ka gwargwadon imaninka waɗanda Allah ta'ala ke jarrabawa yana san su ba wai ubangiji ya san su ne. duk wanda Allah ya so ya jarabta to san shi yake ya ce idan ahabba Allahu mara yusibu minhu duk wanda Allah ta'ala yake son shi to sai ya dan sa mai damuwa sai a turbuna mishi sai ya shi kunci ya kasa gane hanya da gaske ne din ne kuwa kuma da gaske ne abin da yake yi a kan shirya yake bala a kan shirya yake ba ƙana kake yi ba amma sunnar Allah ce a bayan ƙasa haka ya ce alif lamim a hasiban nasu an ku an yaqulu amanna wa kuma la yuftanun shin jama'a tsammani suke daga sun yi imani sai a basu babu jarrabawa Wala da ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن sadaku, الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين alhali kafin ku ku zo ai wasu riga ku a duniya an jarabce su don a tantance a ga zarobin imaninka gwargwadon yadda ka yi imani da Allah gwargwadon ikhlasinka gwargwadon kokari don Allah gwargwadon yadda kusanci ubangijinka da aikin kwarai ta kowane irin bangare gwargwadon irin nauyin girman fitinar da Allah ke sanya maka dalili Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sabai ki tambaye shi ya rasulullah zazzabi ya kama shi mai tsanani ga shi in daga hannu ya addu'a Allah yana amsa amma ya aka ga cikin zazzabi mai tsanani irin wannan jiki da garwa sun wuta yace nanu ma'asirul anbiya ashaddu nasi bala'a mu annabawa mun fi kowa shiga cikin bala'i to su waye Allah ya fito a duniya zama da annabawa babu ashe soyayya da Allah ke mishi sai a sami jaraba gurin hali manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wa wasallama la yazalu tuni yubtala dan adam ba zai gushe ba ana jarraba shi a hankali a hankali a hankali hatta yamshi al-ardu wa laysa alayhi qati'a har an waye gari tafiya babu da ya rike shi duk an goge mishi ashe bayan Allah idan muka samu kanmu a cikin jarrabawa to mu nutsu mu tambayi kawo nan menene ya kawo mana wannan abin akwai amfani ga mara lafiya ya san ciwon shi san maganin ciwon akwai fa'ida da basira ga dan adam ya san ciwon da ke damar shi ya yi kokarin gano maganin ciwon to rayuwa ta mai sauki ba wahala amma wanda ba su lafiya bai san ba su lafiya ba sai ya ba likita wahala zai ba likita wahala a kai mana gaskiya kotu bai da gaskiya amma ya ke da ce bai da gaskiya sai ya ba shari'a wahala daga zuwa yin ce gaskiya na ya daban da gaskiya cikin duk sai aiki zo mai sauki tun da ya riga ya kawo bayan Allah haka abu zar gafari ya tsaya ya jira mu kuma ya haƙuri da abin da Allah ya ɗora mishi musulmi mai imani duk ayyukansa alkhairi idan Bala iya faɗa mishi sai ya haƙuri kaza khairan lahu idan wadatuwa ta zo mishi da nutsuwa da kwanciyar hankali da yalwa a cikin iyali ko cikin dukiya ko cikin dangi ko a ƙasa sai ya godiya ga Allah fa kana khairan lahu sai ya zama wannan ma alkhairi ne a wurin sai zama mumini dukkan al'amuransa alkhairi babu ɗaya da ke da wannan al'amura in ba wanda ya imani ba abu da fari in ba amanta ba a makon da ya wuce mun yi magana cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance tunda da abu da fari ya imani har ya je ƙauyensu ya yi wa'azi mai tsawo jama'a suka yi imani ya dawo madina duran da annabi ya gani sai ya karrama shi kuma idan a cikin mutane ne sai ya fifita shi akan wayansu wataƙila ka ce a to ina adalcin da ake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ina nan adalci ka ya eh, ba kullu bi haqqin haqqo shi ake ce ma adalci ba dai ya tabbata ga kai ɗaya ba a'a wannan ba adalci ba adalci bai ma kowane mai haƙƙi haƙƙinsa gidanka mu ɗauka matanka biyu ko uku ɗaya ƴaƴanta goma sha durayu suna ɗakinta ɗaya ƴaƴanta biyar ɗaya ɗanta ɗaya amarya ce ta fara haihuwa za ka yi tafiya duk kuɗi ɗaya za ka ba su ba zai yi ba ba matan aure bai duka wannan an ba ta dubu ɗari to wannan sittin za a ba ta wata wannan kuma ba ta ashirin ko ba da wani shi ne ita a kullum ne haƙin haka da adalci ake mana a najeriya ba za a haɗa mu da bayansa ba wajen kasan arziki ƙasa don jihar kaduna ko kano ta ninka ta don biyu ko uku to ashe ba ta ake ba ba yawan jama'a da ke ciki ake ba to jama'a ne ba su wuce gida uku ba ko hudu in kai mi kiyasin su da ƙasar kano ko zakwato saboda ka ashe ba zai yiwu ba da wuri mai daki bakwai da wuri mai daki daya ce duk abin da ake ba su daya ne cikin arzikin kasa ba ya zai ba muna gane wannan ba arziki ake yawa ba to wannan shi ne zunzurutun tarihin abin da ake ce mai adala shi sa idan mamman Allah ya ga kudar fari ya san kowa yi ya san kuma ya yake ya san mukamansa ya san da ya shiga musulunci yi idan ya kai shi bayan girmamawa ya karrama shi kai fa malik ihu marra illa safahu annabi bai taba ganin Abu zarri ba a wani wuri face sai ya ce mai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa hatta fi wajhihi wa basha kuma sai ya murmushi a fuskarsa to walamma ya rasulu الكريم alkarimu رفيق الأعلى بايم الله صلى الله عليه وسلم يا رسول لم تلقى أبو ذر صبرا على الإقامة في المدينة المنورة بعد أن قلت من سيدها وأفقرت من هدي من هدي آه، مجالسه فرحل إلى بهدية الشام وأقام فيها مدة خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنهما وعنه وللسهاب إذن بك أن يبيد يهوي صلى الله عليه وسلم قال لي واعي جماعة إكيبا تبدأ يا بان قال لي إليه دابي وضع الله يجيك دان ثوبان زيارة ثوبان بس ثلاثية ciwo ya kama sauban kwana ɗaya biyu ba a gan shi ba bisa ɗabi'a ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama idan bai ga ɗalibansa ba ɗaya biyu ya kwana ɗaya biyu sai tambaya ina wani ina wani ban gan shi ba ko a ce mai yayi tafiya ko a ce mai ba lafiya ko a ce mai yayi kaza hatta ya tuma inna minhu don ya samu nutsuwa a kansa haka sauran tabi'ai ma bayan sahabbai sun tarbiyyantu sun goya haka to tabi'ai ma suna haka duba kamar sa'id bin musayyib lokacin sirke shi ba lafiya a'a rasuwa ake mishi matar sa daya ta rasu sai yake tambaya mara biyu ina wane yake ya ce ai malam ai an mai rasuwa ne waye rasu Matar ta rasu ya istirja'i su ce ku tashi mu je mu gashe shi aka zo a ni shi a gida bai gushe ba sai yake ce mashi kana son yata in baka wannan yar ba gamnan madina ya neme ta a wannan lokacin gwamna na garin annabi sassanarwa ba na garin kuma ya neme ta wani babban amshakin dan kasuwa ya neme ta sai ce kowa su ne jinkirta yau da kai shi ke ce ma almajirin za ka kasa yata mutumin da ko gida mai ɗaki bibe ne ya ce mai ina so ya ɗaura mata aure da shi aka ba shi ita kuma da gari ya yiwo kaya a kansa ya ɗauko na abinci ya zo ya kawo mai gida bayan Allah haka so koya shi sun yan sauban da masu lafiya sai annabi ne ganin shi ziyara sallahu alaihi wasallama ya samu a kwance ciwo ya jiki shi ya gaishe shi irin gaisuwar da yake da sunna idan ka iska mara lafiya ba surutu ake ba ka ɗauki lokaci kada mai zancen da ba zai amfane shi ba yana jin nauyinka yana so ya sha magani yana so ya juya wataƙila ka shi ke a kwance ka zo ka tsibe a wajen shi ba a yi ya ce mai asarullah al'azim rabbal arshil azim an yashfiyak ya mai wannan addu'a so bakwai kuma Allah ya miƙe shi da sabansa ɗaya rakiyarsa sallallahu alaihi wasallam zai koma sai su ban ya fashe da kuka da su ban ya fashe da kuka sai manzon Allah ya juyo ka sai ya ba ma yi buke ka ba me kake kuka ba sai ce mai inna nashtaqu ilayka wa anta bayna azhurina manzo Allah muna tsananin bukatuwar bugarka muna shauƙin san mu da kai alhali kana rayuwa gaba gare mu fa kaifa idza faratnaka ya rasulullah me mutum zai ce idan aka ce ya mutu ya rabu da kai ga mu ga kai muna son ka ba ma son mu kane ka in ba bacci ba wani abu ne zama dole sai wannan yanan wannan yanan in ni muna sai da tukai da mu kane ka to mazan Allah idan ciwo ya kama mutum sai ga shi ya rasu ya kuma zai ganka idan mutum don mutum ne har abada ba zai ganka idan mutum dan aljanna ne aljannar sa ba irin taka bace ya za a yi mutum ka sai kara kecewa da kuka sai mazan Allah ya tausaya mishi sallallahu alaihi wasallama tun ne mai tausayi gaya za ka yi mai tsiya za ka ci hakkinsa za ka mai wannan amma sai kare ka duba abu sufiya bayan ya taimaka ma kabilar bane baka sun karkace na kashewa a kabilar bane za'a. duk da haka da ya rugo maka madina bai samu karbuwa ba wajen yarsa ramla bai samu karbuwa ba wajen abubakar ko usman ko ali duk da haka ya koma madina ya koma maka mamman allah ya yi ya tafi zai ta yaki ya fari maka abu da ya hutu ya rugo yi gama da shi a hanya ya neme ni da ya magana da shi wanda na ce ba su bukatar ganin ka ba su son ganin ka idan ya ce wallahi idan mamman Allah bai saurare shi ba zai kama yaron da ke haɗe shi sunan shi dafa zan tafi cikin daji za mu zauna a daji har yi wahi za kashe mu da kishirwa ba za mu dawo ba to idan shi ya yaka matan balwalar me ne din yaro sai manzo Allah ta sayar shi ita shi kan tuyo a sai idan mutum ko ne biye maka in ka karfin shi ba ka daukar mataki a kai shi ma'ana ba sai ka bai da fansawa wanda ake mai wa fansa misali wanda ke jarumi ne kana iyawa yana iyawa amma yaro karimi ya maka laifi ko mata ka sai maka laifi ka sa kwanduwa ka fasa mata baki kawo ta baki da alkur'an da ma kunshi na ya ya fata cewa wallahi sai me kai ma'ana wajen za ka yi arziki ka san inda mutum kunshi ko mutum ya kunshi ya sa hannun a kabari tun bayan isha'i yana na zauna haka hannun ya kwana a cikin kabari da asuba idan an yi kiran sallah ta biyu to sai ya zare tuwo gida ba don komai a duniya ba don ya kashe mutum shi mutu suke nan yadda da kwanciyar nan ya mutu shi ma ya kafshe kai maka mutu la yarji fi zalika sababan inda Allah baya neman wani sakamako daga Allah wajen aiki shi irin wannan Mun sallallahu alaihi wasallam da tausaya wa Tauban sai ya juya kalle sai ya ce mai abshir ya Tauban al-mar'u a ma'a man ahabba Tauban ka ya hakuri mutum akan da shi ne shi da wanda yake so tun tabbas kana sona kenan gida ɗaya za mu tashi da kai gobe kiyama sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka sanya mu da sauba Allah ya sanya mu kuma gidan mu da kenan ashe idan mutum ya aiki ya kwaɗa ya tsaya tsayin da kai aiki yakan samu dacewa to wannan shine abin da ake yi idan mutum ya leko ya ba manzon Allah a Madina sallallahu ba zai iya ba na biyu Bilal lokacin da manzon Allah ya rasu sai ya bar kiran sallah wani ke yi zamanin Siddiq ran da Siddiq ya rasu radiyallahu ta'ala anhu jami'an sai Faruq ya amsa Umar kenan saboda haka sai ce Bilal sami'na sautak so ka dan mun bari ka dan kira mana sallah don ka tuna mana lokacin annabi na rayu sallallahu alaihi wasallam yace mai a'a yace a'a sai kai to ba a jayar su ba musamman abin da yace maka yin ba sabanin sunna bane bilal ibn hamun bari daya biyu uku ya fara kiran sallah da ya zo kan gaba cewa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai fushi da ukai ya ce ba zai iya ba ba zai iya ba kiran sallah ko da bai kenan ba so da in ka sunan annabi sai ga aiki ma bai hutu ta kofa da ya saba fito wannan kamar bai hutu ya mu Allah, sai ce bai iyawa to wasu sun kyale wasu abubuwa da ba wajibi a kansu ba saboda rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam wasu sun yi ga baki daya saboda suwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to shi kai wannan sahabi da ke gaban mu da annabi ya rasu sai gaba zai iya hakuri ba idan ya wuto bai gama ma Allah sai bai iya sai kwashi kayan shi ya koma can kasar sha sai ya zauna a wannan wurin a can ya koma ya zauna har lokacin ku yana shugabanci ma'ana lokacin da abubakar sadiq yana shugabanci hayararsu har faruk ya kama dina can bai dawo ba har aka yanka umar an kaɗa Allah ya rahashe shi bai baro garin sham ba wa fi khilafati Uthman nazara fi Dimashq fara'a min iqbal wa في الترف ما أدحله ودفعه إلى استنكار ذلك بيضو قصر دمشق bayan usman ya rasu kun sani an yi rikici da yawa tunan da usman aka samu shi makami a jikinsa har zuwa yin da nake magana yau musulmi ba daina kwanciya ƙasa ba tun daga nan da usman al'afan affan aka samu kami aka yanka shi fitina ta kiti tsakanin musulmai har gobe ana yin ta har gobe ana yin ta idan garin ku ba a yi to wani garin ana yi ba wai tsakanin musulmai da kafirai ba a'a su musulman fuso yasu yasu wannan ba san wancan ka ɗauki najeriya da ke ciki a yau a tawafin da so in na gane na gane kara kawai sai in kiba ka gani ba ku dole bane wai sai ka gamsu da wai hujjoji na in dai baka yadda ba kawai shikenan to kai baka da rabi wanda kuskure ne a cikin tsarin addini ga mutum kawai sai kai mai hukunci baka tambaye shi ba gwanin wani ya kaza sai yi wa kai ta hukunci in ka samu lokaci ka duba bukhari bukhari a babin da yake magana akan sallah karshen babin fito bari a kitabun a hadisin itban manzo sallallahu alaihi wasallama tuban ne yace mishi ya rasulullah na utban liman ne na daya ya je badar na biyu limamin al'umma sai ke ce ma'aikin musulma na tashi zan taho sallah wajen al'umma ta amma ruwa ya yawa wannan kwarin ya mamaye har bana iya zuwa sai na dawo gida ne sallah da al'umma ta jama'a gidana mama Allah baka ce da ke da baka zo gidana kai sallah don in samu wannan wurin ya zama masallaci a gare ni mazala ce saufa af'al insha Allah zai wanda Allah ya zo gidan shi mai sallah a wani wuri da ya sallah a wurin sai jama'ar yankin makwabta suka taru gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani yanki daga cikin mutanen suka ce ina wani ma'ana ina wani wasu suka ce malik bai shak ko dushe sunan shi kenan ina wani sai wa'ina suka ce ai munafiki ne sai wanda Allah ce musu la taqulu haza ka ku ce haka ala tarawu haka ya faɗa lafsin kenan ala tarawu annahu qala la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah me ya sanya suka ce haka me yasa annabi ya hana a sharhi fatul bari misali sai yake cewa saboda sun ga yana da mu'amala da yawa da munafikai shi ya suka yi hukunci akan haka shi da sai malam yake cewa to watakila ai uzuri gare shi yace ba ga hafiz ba bin abi balta ba shi munafiki ne amma ya rubuta wasiƙa ya aika mutanen makka daga baya annabi ya kira shi yace mai ma malaka ala hada da aka ce munafiki ne mamma Allah ya ta faɗa ya ta faɗa sai ya miƙe ce la wallah inni la uhibbu Allah la uhibbu Allah wa rasula wallahi ni ina san Allah ta'ala kuma ina san manzon wannan shi to in kana so da me yasa kai wannan sai ce abin da ya same haka ina da ɗa a makka kuma ni ba ɗan makka bane ina da iyali a makka na yi musu haka ne don su taimaka min na san kai Allah zai ba nasara idan an je maka saboda haka in yaki ya barki su taimaka min su ɗebe min nawa iyalin su dan koye min su ni abin da sake mai haka ashe dan adam na za iya samun wani uzuri na wani abu Wanne wannan abin bai sanyawa a mai hukunci da wayancan mutanen muna gane ku al'umma ce muke cikin lokacin da gina duniya lokacin da samanin wani yanki <coughs> suke kokarin gina garinsu da kayan alatu da kayan alkhairi suke kokarin gyara birane <coughs> da makarantunsu suke planin saboda ko zaman ta kwana a can gaba mu a lokacin da muke tukukuwa wajen kwallo samarin mu suna sa wuka a wuyan yan uwansa wani kwallo idan wani yana manchester to ke dan madrid baka isa ka ce manchester giya bace ba wata sai ban kama a kawai ba komai ya kashe gobe kewa idan an haɗu ya yi wa allah bayani bayan allah idan ba mu ce ba kan ma'aukata ma ce masu hankali ga baki ɗaya gwagwade gwagwade masu ciwo su duk irin wa'in nan bala'i kamata ya ɗan adam ya mai hankali a ce lokacin da al'umma suke kokarin gina garin su lokacin da al'umma suke cikin jin daɗi da kwanciyar hankali babu komai mu a lokacin muke kan kwallo yaro bai ba a zahar ba la'asar ya ban gashi irin da mutanen waje ba komai ba addini ba amma in ya saka jeren wando sai shawo cikin gari gashi ya balaga ce ai dan kwallo ne shi ka ce dan kwallo ka annan wurufi anu guda akala kafi an cire mai alƙalmar rubuta zunubi mai na iya yi ɗan ƙwallo ne ba corona yana ai ya waye hawa ɗan uwa na za mu je a haka mu gyara wannan addinin mu gyara tunaninmu mu kuma gyara manufarmu mu zo mu yi haɗa kawunan juna ba zai yi ba kawai dan fati ya raba mu ina wancan fatin cdc ke kana ainihin pdp wancan yana ampp wannan yana afga sai mu ɗauko kamarin da afga ta a cikin jikinmu saboda mai da wannan fatin da wancan da wancan wane ne fatin annabi kai ba za ka tukunya ba kada gaban Allah haka shi wani akan gazin Najeriya ba za ka ji kunya ba a ce ga wani kayan kaci gobe kiyama ya kamo ka ya rike wuyanka kun taho kun tsaya gaban Allah ta'ala ina rabbi sarhu lima ka tarani Allah tambaye mai shi me neman ya kashe ni a tambaye ka amsa ka ce li annahu laysa fi dami zai zama amsa ka ce ma Allah ba fatin yake ba to kai ba da naka ba saka su bayin Allah wani abin shedan ne ba sai yi matsar da mai kaba da hankulan za a zo lokacin da mutum ke kashe mutum shi bai san wannan me yamin na kashe shi ba shi wanda aka kashe bai san me aka shi ba du'a ga zaga da rakiya kowa ya kai labarin abin da ya gani wannan ganganci ne wannan ba Allah Abu Zarga Fari a lokacin khilafa ta Usman dan Affan sai ya dawo da Damask ya zo Damask lokacin khilafar Usman ba ba ta yi ba khilafa Usman bin Affan Abu Zarga Fari da ya zo Damask fara'a min ikbal muslimina ala duniya sai ya ga yadda musulmai suka himmatu wajen tara duniya kowa zai shiga kuɗi yaya kuɗi ina kuɗi daga ina kuɗi sai ina kuɗi wannan abin sai bata babu daga farai ya gaba kiɗin sun nutse wajen duniya wa inzimafi fitar da kuma a cikin jin daɗi ma'ana ni'imomi kala-kala mutum ɗaya sai ta mai abinci kala goma ga farfesun kifi ga na yan shila ga na kajin gidan gona ga kajin tudu ga na wannan ga al'umma suna gefe suna kwana da yunwa suna ta kuka shi kadai abinci kala goma kai zai kadar ala hada ya zai cinye shi bayan kayan tsotsotsi kayan shaye-shaye an yi wata abubuwa kamar cikui an sa a wannan karamin plate an yi wani abu nan gashi nan nama nama da ruwa ruwa da gari gari a ciki an gaje ana kai wani abu ka san me ba So da abu zar fare ga wannan sai aka ji tashi saboda ne ya tuna lokacin da manzon Allah kira shi bai ci wannan ba shi annabi bai ci irin wannan ba ba so nake in ce ni ima haram bace amma kar a israfi a cikin ai amana ce kayan Allah ce ba israfi dan yawan zaka dan ya buɗa ma ta kuma sai ke ta wanda ga dama a ciki Abdurrahman bin Auf multi miliyoniya ne yayi azumi ya kai azumi zai sha ruwa irin barorin da masu aiki suka shirya mai abinci da ya zo ya leƙa ya kalli abincin kawai sai yake shirya kuka ya ce wallahi ya yi imani mazan Allah bai samu wannan abu yan uwan sahabbai suka riga shi gidan gaskiya ba su ci wannan ba shi in ya ci wannan ya cinye gaba shi a duniya to ma na huyo fil akhirati bil khala gobe kiyama kai samu komai Ya ce wallahi bai ci ba ya bar shi kenan to Abu Dhar Gafar da ya ga wannan ya gani tsayawarsa haka sai ya fare musu kare abin da suke fasarra'ahu usman ibn affan il madina yanzu ya zo damask siriya kenan yana son ya hana al'umma warwara ya hana musu jin daɗi ya hana kamar yanzu ne kace ma jama'a don Allah kuma ya haƙuri da mota ɗaya mai mata ɗaya da yara biyu ya hakuri mota ɗaya tashi wai a za a yi ko ba ga wani ka ce ka yi hakuri sauran nan a sai da su a taimaka wa shan marayun da ba su da uba su yi karatu in sun girma ko ba su amfani ka ba kai in fasa za su taimaka ma al'ummar musulmi muna gane ba a ga zai duniya ai wani kamar da ba wai wanda ke abuja masu nanar ba a gida ɗaya suke kwana kan tare da safe ya ɗauki ayan shekai makaranta ya wuce ofis in ya taso ya zo ya ɗauko su kawo gida ko a sai motar yara a gida shi kuma akwai tashi to wanda ya wuce wannan kima sai ga wani ce kai na da kai wannan kayan ce wani mutum shi bakwai ne shi kadai bakwai ɗayar sai sai wata ɗaya ba a taɓa ta sai da direba ya womi ɗin ta ya zabi ta kara jim jim sai aka shi ta gama amfani kenan ko babu ne akwai matsala to wannan sai ka sanya shi dan adam idan ya ga wannan bai ga haka ba a tarbiyyar manzon Allah sai ga shi hali wannan ya sanya ba so yake ke haramu bane amma shi yana ganin kai kuma da abu da daga fari in ka san shi to ka san akwai haka a shi shi da biyar ce wannan sai kuma dan afan da ji labarin sa sai shi to ya zo madina iske shi ikra ya wa zo madina ya toro madina ya iske shi fakadima ilaiha sai dawo madina don ya amsa kira khalifa lakin na huma labisa an ba ka bi ragabatin na fi duniya wa ba ka nasu bi shida cikin alayhi wa tardidi hidiyin ya zo madina ya zauna amma duk da ya zo madina nan duk da yanzu madina ya zauna bai yi hakurin ba ne saboda al'umma sun damu sun shiga kunci bai raka batin nasu a duniya su sa sha'awar duniya shi kuma in ya kare ce baka zaka da wannan na za ka shi ka dai ba abin da ya sheka a duniya ka ta dama ƙarshe da zai wa za ka nasu bi yi al'umma suka damu yadda ya takura su ya matsanta musu a ne. wa tandidihi hibin فأمره عثمان بالانتقال إلى إلى إلى إلى ربلة sai usman ce mito nan yanzu abu zar gafari kana iya fita ka rabda rabda wani ƙauye ne a wajen madina can ya koma ya je zauna wani ya kasin sagira mai ƙurar madina gari ne ƙauye ne daga cikin ƙauyuka da ke bayan garin madina sai ya koma cikin zauna farahana ilaiha وأقام فيها بعيدا عن الناس زاهدا بما في أيديهم من من أرض الدنيا يقوم أتشنجد ولا يني سنشي yana mai nuna kyamashi ga abin da ke hannunsu dama in kana so ka more ma duniya ka zama dan ka zama amsashi a wajen Allah amsashi a wajen mutane ai an bada mana maganin farin ko wani sahabi ya iske mamman Allah sallama ya ce ya rasulullahi me zan Allah ta'ala ya so ni al'umma kuma so ni sai mamman Allah ya bashi lakanin me lakanin ya ce idan ma fi duniya ya hibbuka Allah in ka kyamata abin da ke cikin duniya sai ubangiji ka ya soka ka tafi za ta bi ka a baya duniya tana kwaɗayin ka tsaya ka tsaya kana jaban da lokaci in na tsaya nafi zan yi nafi zuwa ina zuwa kiyama kyale ne tana dan Allah kai hakuri kana a'a haka lokacin idan kai wayo kai za ka dauki abin da yake bukata a cikin jikin ba wulakanci amma ta tsere ka bita tana gudu kana binta ka samu ka sarko zananta da kyar to ko na ɗan sai maka wulakanci muna gane in ta tsaya sai ta wulakanta ka to wannan ga sanya a wajen ka fara sai kuma ranta ya zama shi tunda al'umma haka suka sai goma can ya bi duniya ne koma na kuɗin lahira hanzala wani sahabi ya mu tare shi a nan gaban Allah ya za a jaƙi Uhud jama'i yake da iyalinsa yana jima'i yana jima'i sai ya ji mai kira yana kira a fito zuwa jihadi gefen asra a fito zuwa jihadi sai ya miƙe zumbur masu suke ce mishi lafiya shi abin da ke faɗa ba sami min ke sa kaya ya gyara su ya daura ya ce ai baka yi wanka ba ya ce in na tsaya sai ne wanka zan makara allon masu riga zuwa inda ke su barin fita sai ya fito haka ne ba da sa fitar ba da su amma allah da ya shi ai ya sani ya to ya yana cikin awa'in zifa ta tula sushi da fi sabi lafi ya yana cikin na farko da suka shahada a bai na sau da aka da zuwa su ma ya sako daga inda aka boye shi yana duba ke sai zo jikin gawar hanzala sai ga ruwa kwance kuma ba ruwa aka yi ba wanda ya je filin mudu ya san sahara ce fako ne dutse ne me kawo ruwa nan to kun san manzo sallallahu mutum ne mai bayani baya hukunci sai da bayani haka ake so kai maka zama sai ya aika ya ce a kira matashi. shi yaya hanzala ya hutu? ta ce mai cikin jaraba ke hutu sai ce fa'in na wuga sa tura mala'ika mala'iku suka yi wanka don za a kai san wajen amari suka yi wanka da tuni don Allah ka duba daga nan aka samu suna ga filin mala'ika wanda mala'ika suka yi wanka kai don Allah ka tane ko liman ma ya maka wanka ka roƙi ubangijinka an dan ka mutu Allah ya sa ko liman ne ba wai wani katin dan karamin liman na kamsa wallahi ya zo ya ɗebi ruwa ne da shafa a jikin ka don ka samu martaba sau ta kila gaskana mutuwa ba fali ba maka wata ba wasu katti za a ɗebo marasa hankali su bai da ka wallahi su ne maka wanka suna shirya agogonka tun da hadarin mota ne da ka zuba ɗaki da rigar ka cikin jini ma daga sun gudu kuma yana kuka sun kyale ka ya mutum muke suna gaza ka mutane wanda za a turo shi abin da ke wata ya fara kawo kanka shi a goka ya saka a turo shi rizikun ne saka lafi ne shi a ce rigar ka an je gefe daya in su a ciki wanda ba a farga ba a ɗebo su don wani ya ce min abin nan a siyasa sai ya ce ai ba a ba a kirkuɗe sa ba su ya ake ta mai na ai inda za ka ɗebo kudi ka kirga tuba ba nan ta ba su ya ake yi ta ai ɗebo ko ka yi kuma irin wani kudin sau rage a cikin aljihu na ɗiba a wata haka shi in yi ɗiba shi ba sai a cikin da kashi bayan Allah mu tausaya mu kawunan mu da kirki mu tausaya mu ƴaƴan mu da kirki mu tausaya matan mu da kirki wa'inda muke tsammanin watakila mu riga su gaba mu bar musu wani abu da su yi mu idan ba bar musu kayan aiki za su amfana cikin imaninsu bar musu abin da zai amfane su a rayuwarsu da addininsu mu bar musu abin da zai zama kayan gado na la ilaha illallah muhammadu rasulullah in za mu bar musu irin wa'annan kaya da ni'imomi kyawawa to a tsammanin mu in Allah ya so za mu bar musu kayan kirki za ku bace nasara a duniya da ya koma wannan gari ya zauna مستمسكا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباه من إيثار الباقية عن الفانية ya koma nan ya zauna ya rike abin da manzon Allah ya bashi a kai riko tamtam yana mai fifita abin da ke dawama lahira kenan ko yana mai kauda kai daga abin da ke karewa duniya ke dakhala alayhi rajulun zata marra فجعل يقلب الطرف في بيته فلم يجد فيه متاعا فقال يا أبا ذر أين متاعك وترانا وليكيني زيارة عشان ربنا ايش gidan da yake zaune shi wannan sahabin sai da kallon bango haka ina da leke yana kallon ƙasa a'a bai ga wasu kaya na alat irin wanda ake huta hutar su ba suna ina sai ka zaɓuri sai ce abu zan ina kayan gare ne kai gida guda a ce baka ina kayan ka fa qala lana baitun hunak nursilu sari ga mata'ina sai ce ai ma da wani gida can can muke tura kayanmu masu kyan can muke kira ma'aji a zamanin kai na lahira ke nufi gashi bai bayyana kwasai da ko ne al'akhirah kayan mu masu kyan shan bige gawa ne so ɗin mu ba mai amsa kaya kyawa yi na can haka shi wadanda gaba wani gane ba wani ɗalibi ya ba kunci wani gari sai je gidan wani malami ina tsammanin kamar ibn kayyid wallahu ta'ala sai ce da Allah a kai ni unguwa ko wata alƙarya inda tafi ko ina yawan jama'a wataƙila ka ɗan kasuwa ne dan kasuwa bai kasuwanci cikin daji ne yana neman al'umma ne zai kasuwanci don ya haɗa kuɗi da wuri a kai da wani wuri inda yake jama'ar sun fi yawa kuma ba suka tashi ba ma'ana ba suka yi ƙaura ba sai mutum ne shi to zo mu sai malam ya kama hannun shi bai tsaya ko ina ba sai makabarta da ya kai shi makwabta ce kaga nan wurin ce yake nan sun fi ko ina yawan jama'a kuma nan ba a transfer a nan duk wanda ya zo na barbari ya zo ke sani kamar galin ka yanzu mutum ya maka haka sai ka ɗaukai ci a mota sai bashe mara da ka je ka ce kaga nan wurin tsohuwar nan wurin da an kulle nan duk jama'a ne kwanci kuma bai mai tarasfa nan sabuwar kullum karowa ake ba a taɓa samun tsaye ta ci nan ba ga dawon a tarihi mu dai ba mu taba jin wani ya yi kaunar da nan ba ya tashi sannan kayan saboda an dame shi da yawan jama'a ya koma wani wuri nan ba a cikin su ko ba ka wani sai ce malam cewa ne inda suka bi jama'a da yawa su ainihin ne babu wallahi ba inda ya fi nan yawan jama'a sai ce kaga duk inda ka sani a cikin gari gobe shi ba za ka wani ya taso ya zo nan amma daga nan ba mai tashi kuma cikin gari haka inda dai alkhairi yake nema to tsaya nan wani Su yake gwada mai cewa duniyar nan ta iya kwalliya amma kuma akwai yau da wajen ya ce sabba tana ba mutane wahala idan baka santa ba ba zama na ce iya kwalliya yau ta daura shi gobe ta a tamfa su su kamfana gb holland gata ingilishi haka take daurawa kala kala kala kala kuma ta iya tsaron dan ta sanya a cuci maza ta cuce ka muna gane ko to sai ta gaya mai nan nan nan da kake gani can wurin biya ko biya shi ne manufarsa da ya gaya mai haka abu da daga fari ina kayan ka ya ce ai duk kayan masu kai sare kuma ta'ura nursulu a ina bai tattali kayan mu kyawa misali kamar yau in ka so sai tun kujeru sababbi kalkan ɗin dubai da su a taimaka su can gida tun daga tari idan aka so maka wani kafin mai limfashi da kansa to sai aka yi can gidan idan aka so maka wani abu na duniya san miji kai su shi ne salus mata'un kayan mu mafi dacewa su sun muke tara su فقال لنا بيت هناك يعني الآخرة نرسل إليه صالح متاعنا ففهم الرجل muradahu wa qala lahu sai wannan bawan Allah ya fahimci me Abu Dhar fara ke Walakin la budda laka min mata'in ma dumta fi hadhihi dar yani يعني dunya yace abu zari na gane me yake nufi amma dole ka ne zama kana da kaya tunda matakar da kana duniyar dole zama abu kan duniya fa ajaba sai ce me walakin sahib al manzil la yatrukuna fihi yace in ka ce in aji kaya a nan gida gidan duniya kenan ko ka ai mai gidan ba zai bar ma a ciki ba wa mai gidan ga ya bar wani tun da ya ji ake manzon Allah ya koma lahira ba har ba za a dace shi duk wanda ya gaji a duniya wallahi sai ka nemi wata ran kare shi ko ya neme ka baka nan ko ka neme shi baya dole a yi ɗaya cikin biyu ko a waye da kai da shi ba kowa kullum an alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram shi kadai ke da wani a baya kasa amma dole ka sani baya da shi magana ta hikima da yake bayarwa mutunci ne hikima to a yanka ce ina ina garin ko ina nan nan ina kayan da zan ita ai mai gidan ba bane ba ma'ana mai gidan ba bane bari mu tara kayan ba so yake gwada maka in dai wani abu ake nema na jin daɗi to mu nemi wancan don daman nan gidan da kake ganin shi ainihin shi ne domin takura takura na ci takura manzo Allah ne ce na sujil mu'min shi ko sujil gidan yari prison ai wani daɗi mai a haka ka dage shi dan na janka Ya'ya da mata makiya daga gare ka suna janka duniyar na fuskarka abokai shaidanun a janka shaidanun ajanu suna kai ma hari ga zuciya na dukanka duk wa'annan makiyan kai na kai maka safiya su kai kiɗi da tsakiyar su suna ja kai ma kana gane a haka za ka zage kuma ka nemi taimakon Allah kan haka sai ubangiji ya baka sabati in ya baka sabati shikenan amma a halin da ciki a yau idan tunaninmu gabaki ɗaya zai ƙare akan ya za mu tara duniya mu kyale addinin mu don kokarin tara duniya shi ke sanyawa muke sai da mutuncin mu da kuɗi mu sai da imanin mu a bamu kuɗi mu sai da arewa da muke takamar ita a bamu kuɗi mu sai da iyayen mu a bamu kuɗi yawa arewa in ka leka babu wani malami guda ɗaya na addini da arewa ta aminta cewa wani malamin kirki ne kuma kun shaɗa gano a cewa ne babu lokacin da ka cewa lokacin wancan ke zaki shi lokacin wancan ke ne mushi wannan amalanta kenan magada annabawa in ka dawo a siyasance ba wani dattijo mutumin kirki dan siyasa a arewa da za a ce wani na kirki ne kowa ya amsa babu shi duk wanda ka daga akwai mai albarka ko ba ka wani dawo cikin dattawan arewa manta da siyasa wai da su ma siyasa ke ba a zaune suke ba ka ciro wani tsaya ka ce wannan musulmin arewa bayan Allah sun amince shawa ne da cije ne mai mutunci ne babu shi tun wani zama a kai an zake maka wasu maki a cikin daji ba mu da mai kiwon mu ba mu da komai a addinancen ba mu da mai kiwon mu idan addini ya waye gari baka da mai kiwon ka to sai idan ta mai kiwo a cikin dattaku ba mu da kiwon a bangaren siyasa ba mu da kiwon haka muke azumi duk wanda ya ga dama sai ya shigo ta roƙa mu da ya bada kuɗi ga mu asa sai mu canza gudu sai ta ba su ba zo mu ta kuka mu ta kuka duk wanda ya zo nan sai da muka zage shi mu duk shugaban suka zo na arewa ba wanda wasi ne albarka ba mutula an zaga ba ma shi ba samu da ya kai inda juma'a datan inda yake juma karo yake yadda ya aka ba tarihi makaranta na yake yin juma daga nan gidan sai je karo amma kullu sai an jefe shi da ji ba yake zuwa ya dawo dan siyasa ne wanda har yanzu ba mu taɓa samun irin shi ba ga siyasa ga riko da malamai ga da'awa a cikin daji duba abin da ya gani masallaci a najeriya ɗauki in particular garin kaduna je nan ƙauyuka nan kudanci a gama sautar da ya gina tafka tauka ba nan ba har wajen yamar ya yi masa ɗaɗe idan ya dawo a guji zai dawo ba arziki wata nan ya ce mai isa kai ta Allah ya rafi su baki daya ya ce da Allah nan wurin ba zai yi wani masallaci a nan ba mu huta da wannan jefe jefen aka ce eh za a yi aka sha su tabbalo shine asalin gina ta ku duba ba ya wuce yanzu ne muke bai shi me amfanin ba duk wanda ruwa haka muke shi kamar mun wata tarbiya da ke tsaye ta addini to yi za mu zama masu hankali mata na aƙidu yaushe za mu zama masu hankali yaushe za mu dawo ya wuce wani ya zo mun haka ya wuce wani ya zo mun haka muke yin su abin da suke shine ko an zo da an kama wani sun zaɓi wani ko wani mun zaɓo shi sai su ba ma san shi ba ma san shi lisanan idan ya samu dama to namu ne shigo ciki kai shigo ciki kuma shi mai mulkin sai yau bai wani ba wani malamin da yake bashi girma da zai iya ruwa sami shi salamu alaikum a gaya mun zancen Allah dauka a je in babu shi ma amma shi wancan ya iya zuwa gaban coci ya durkusa ya tuba hularsa ya ba da kanshi a mai shafi ko ba a yi ana yi ba ya lakabata mu zo masu hankali idan al'umma ta kubuta ta zama cikin ta ba malamai to bala'i ya faɗa musu in ga neman al'umma ta zo karshe ji dan masudu to ta zo karshe wannan mutuwa ta yi eh, in ce in ga malamai suna mutuwa a cikin al'umma ba a samu samari suna yunkuri ba don su wakilce su a da'irar ilimi to wani al'umma fa inna hamayita ta mutu ta tafi Yanzu za a baka da wanda ya kokowa neman kuɗi zai ba kuɗin wanda ya kokowa kan mulki zai ba mulki wanda ya nemi kashe wanda ya rayu shi ma zai mutu ko ba ka bane sai an waye gari kai ma baka a wani so kashe malam jafar ba sun dauka falihu ba sun yi nasara ba sun harbai da barushi giwa ba to yau jafar ya kwanta dama ya kuma huta mutuwa kyakkyawa irin wanda ya yi ta ko ba haka bane to inda aka basu din hankalin su ya kwanta yanzu akan ba ga inda ake fito na mutum mutum ya tsere a guje ko kai ba gani ba kwanan da ka ashe ne idan dai kai ka hada da kaka ce zan mutu kai ma a wannan karnin ba za ka tsallake ba sai ka mutu to ba wani abin dagewa an kashe wani dalli in me zan ci da kai me ka tare min a duniya ba wani abu duk abin da yake nawa ne Allah ya yi min alƙawarin zai iske ne. zai zo na wani bisa in ko ba na wani ko gida aka kawo mun zai fita wani dauki su bai Allah ya kamata mu gane me na ɗaya wa ba ilayhi ilaihi amiru sham bi 300 dinari wa qala lahu isa'in biha ala qada'i hajatika shugaba daga sha sai aiko Abu zurgafari Gafari da dinari 300 ya ce ga wannan kaɗan biya buƙatar ka a gida farar da ha ilaihi wa qala sai mai da mai dukiya ya ce min amma wajadta amiru sha abdullahi ahwanu alaihi minni ya ce shugaba na sha tun daga sha turo mu kuɗin ba rabza shi daga sha zuwa nan ba ga wani bawan allah ba wani bawan allah mabukaci wanda ya fi ni bukata a kan wannan dukiya saboda ni akwai ko babu za a samu to shi kamata ka ba shi ba ni ba ba ni ba a ba shi a can tun da bukata wafi tattar saniya wa salasin lil hijira ista'akara yadul manun بالعابد الزاهد الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكبت الغبراء ولا أذلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر الشكرة ثلاثين بيو أبو ذر غفاري يقول لدعم وأن بغض ضمانية من كلاري yana cewa ma a al-gabara wala a al hadara, ma'ana wata ƙasa rairayi ba taɓa ɗebo shi ba a kawo wani wuri ko wula tun da ko sama ta juya ka same ta ta koma koriya alamun ruwa ba a tsakanin sama da ƙasa ake zuriya ce babu wani mutum asabu min abizar da yake ji Allah wani mutum za a ce wai ya fi abin da gaskiya kan abin da ya yi imani shi to shi bai san shi ba wannan kirari na ma'aiki ke nan akan wani bawan Allah ashe abin da ya kamata mu yi idan ba za mu iya samun kirarin annabi akan mu ba to mai kokari alkhairi mai fi sharri mai yawa ba ta ne za ka iya bari sharrin ba to alkhairin ka fi sharrin ka yawa shi ne ake ce maka bawan Allah ya muna gane ya zama alkhairin ka ya yawaita ta makiyin ka yana amfanuwa da kai ta hanyar alkhairin ka ba ta hanyar sharri ba al'umma su amince da kai ba za ka cuce su ba ko da ba ta al'umma su samu zaman lafiya in kana kusa su rinka samun nutsuwa da walwala da abin da ake ciki al'umma su ga himmarka da mutuncinka da neman ma al'umma alkhairi ya gwanda yake nema makanka Allah ne ke sanya wa yi sanya mamban Allah irin wannan sunfa sallallahu alaihi wasallama ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim lallai mun ya zo muku dan cikin ku ne malaman da suka ce me ake nufi dan cikin ku dan cikin ku ma'ana larabawa ko ku dan cikin ku masu imani inda cikin ku ne masu imani hada kai inda cikin ku larabawa to ba ka ciki tunda kai Allah ya ka a Najeriya baki saboda haka azizun alaihi ma anittum duk abin da ya dame ku ya dame shi to ya zama ka rinka nuna halin ko in kula ga al'umma ba shi bane nuna halin kulawa ga abin da ke damun al'umma shi ya kamata kowanne mu ya sa a kansa mamman Allah idan wani abu ya damu wani to ya ce cikin damuwa ke Aisha na cewa ba a taɓa tambayar mamman Allah ba wani abu kawai ya ce la taɓa yi ba taɓa yi ba shi inda akwai zai mika tambayar shi abu taɓa yi ba kuma ya ɗauki hannu ya zage wani don mugunta kawai dan bai shi bai taɓa ba duniya in ba kafiri ba shi ma a fagen yaki amma bai taɓa dukan matar shi ba da ɗaya bai taɓa yi ba hatta bawa mai mai aiki a gida bai taɓa dukan shi ba bayan Allah ina faɗin wannan ne ni na san me ke damu da abuciyata tunani na zaki ke amarwa amma ne idan mun haɗu biyu uku ma rinka tunani ina ne wadda wai abu a matsayin da muka samu kanmu a cikin gida a ɗakunanmu, mu a yankin mu a ɓangaren mu a gefen rafin mu a cikin masallatai me ya kamata mu rinka yi don gudanar da wani taimako na wannan addini ba mu yi wa kawunan ba alhamdulillah wal qad ataakum min kulli ma sa'altu ay wa ataakum min kulli ma sa'altu fa in ta'udu ni'matallahi la tusuha duk abin da muke nema ubangiji mu ya ba mu in bai baka ba kai in fasin ya ba wancan in baka da shi wancan ya da shi in za ku yi musamaha tsakanin juna zai taimaka maka da shi duk abin da muke nema ba mu in za mu samu rai kirga imomin da ubangiji ba za mu iya sai ba goma anan ba za mu iya a shi tun da ya riga ya ba mu to godiya kamata ya mishi mu biyu ne mu uku muka zauna to mu kawo tarin wannan me ya hanyar gyara mu gudu ne mu yi tunani ya za a maganta wace gudunmuwa za mu yi ya za mu yi da kaza ya za mu yi da kaza wata ƙila in Allah ya sa albarka a cikin manufar ku sai ga abin sai labari akwai asar na qatada wanda yake cewa majtama qaumun majtama qaumun ala amrin yuriduna wata Allah fihi illa ahdahum Allah ta'ala ila asal amr yana cewa al'umma ba taba zama ba biyu uku hudu biyar goma ba taɓa taruwa a wani wuri ba da sunan su zauna akan wata matsala ta dame su a cikin dare, ko suke neman mafita a wani abu amma manufarsu su zauna akan wannan matsala a madan Allah sharadi kenan ya zama zaman da Allah ne ba na ba don abin transfer allowance dina ba don aban abin risk allowance dina don aban wace shi kuma ga tanan dai ba shi ba a na zo ne don mu zauna ni da kai da wani da wani fatan mu manufar fuskar manufar mu ubangiji wallahi in dai har za ku iya zama manufar ku Allah ce ku biyu ko ku uku ku nemi yadda ubangiji akan wannan al'amari da ya tushe muku to Allah ta'ala kuma ba za ku tashi ba sai ya nuna muku hanya mafi kyakkyawar dacewa a rayuwarku a sarki tsara rayuwa inda za a zauna a yakan za a samu dacewa amma idan ba za a yi ba to za a wahala in har za mu zauna ne wancin yana kallon wannan to wannan shi mai kawo shi kowa da wukar shi a jiwu ko wuka hissiyan ko wuka ma'anawiyan wuka hissiyan wukar ce in ka wani abu maka zai ma'anawiyan a'a kawai kayan magana ne a juna jira ce ka ce ka za ta shi in in kare taka ba haka wani yanzu ka duba da ke yau mutum yau a yi a can gobe a yi a can jiba a yi a can gata a yi a can amma har yanzu an kasa nemo ma wannan yanki namu mai albarka inda shi usman ne ya ba alqur'ani da sunna ya ba jikokin shi da rawani a kawunan su suna zaune an kasa nemo wa yanki ta har yanzu duk wanda ka nema shi zai zai ba an da gaske muke ko Allah muke nufi an da gaske ake Allah ake nufi ko ko dai akwai wata harka an riga an gama ciniki an sai da mu ba mu sani ba in da gaske muke yi da gaske ake yi ina ganin ba taɓa da gano aka roƙi ubangiji mai ce a ai a cikin arewa nan akwai bayan Allah salih akwai marayu akwai dabbobi da ke shan ruwa akwai tsofi roka wanda ba ma sa hutuwa kullum daga sallah shi sallah daki ba ma sa ganin haram akwai bayan da ke daure zulmin wa hutara in suka roki Allah yana amsa akwai bayan Allah yan jarirai a goye suke ba san ana yi ba abinda aka ciwo suke tsotsa a nonon wasu saboda wa'annan ubangiji ya tausaya ba, ya mana ruwan sama ya ba mu ni'ima mu don su ba dan mu ba ya taimake su mu mu dan ci abin da suka rage inda za mu roki Allah da ikhlasi mu tsaya mai shawara da ikhlasi muna neman mafita daga wajen ubangijinmu da gaske muke don Allah muke yi wallahi na rantsa muku da wanda ne nake hannunsa ubangiji ba zai wulakanta ba wallahi ba zai wulakanta ba amma duk da muka saki Allah mu kama wani abu daban to zai yi wahala ba mu samu cin nasara Allah ya tsarki akwai fitintunu suke tasowa 'yan kwanakin nan ko da ke sun daɗe sai dai ba su fara shigowa nan wurin ba bane abin da ke faruwa a wasu garuruwa na zamfara inda ake ta kashe-kashe tsakanin 'yan fashi da kuma ainihin ce 'yan banga kuma jami'an tsaro kusan kowa neman kowa yake a yanzu wannan abin ya fara gangarowa har ya zo gefen binnin gwai kullum abin da nake cewa idan kana jin labarin fitina a wani gari ana yi a wani gari kamar yadda muke a da ba mu san garinmu da bindiga ba duk wanda ne da bindiga sai dai ya ɗure ta farauta ba mu santa ba yau ga ta a gida a ɗakin ka ƙarƙashin gadonka yau ga ta a masallaci yau ga ta a ƙofar kasuwa ko ina ana gani ba kuma sai hannun jami'in tsaro ba hannun ma ɗan ƙaramin yaro kana iya samunta ya to cin kasuwar ƙauye da kayan shi guda biyu ya to binni da su guda biyu ko uku zai fita da kayansa a cikin daka abin nutarwa a nan duk lokacin da kajin fita tana faruwa a wani gari addu'a ake yi su garin Allah ɗaya da suna a cikin mu kuma kada Allah ya tarse mu da ita shagaltuwar mu da kowa kansu kawai ya sani kowa ya manta da kowa sai ga abin zai to wai dinga hatta ila qari au wusulihi ila qari biyu kenan sai ya to ya iske mu cikin uwar daki muna bacci abin da ke faruwa a birnin magas a kaura a sauran sassa a cikin zamfaratin ba mu san ana wannan ba da yan fashi su gayya yanzu gayya ake yi kamar abin da ya bakan damiya ne ke faɗa yake ce haɓa samari ku himma shiri fama na zuwa sai an gayyaci samari mafi karfi arba'in a je a dawo sha'anin duniya yanzu haka ake yi da idan ana faɗin ta aiwa ne ma ba gaskiya bane wa'azi yake yi wa'azi yake yi kuma abin da yake faɗa ne ke faɗa ke tabbata a yanzu mu yi addu'o'i yan uwa mu taimaka ma juna na nesa wanda ba za mu iya zuwa wurinsu ba ubangiji yana iya kai taimakonsa a wannan wurin idan har an kai lokacin da mutumin da ake nema dan fashi a kan shi zai gayya da mashina ya taho ya gama kansa ya koma raje kwanta watakila kuma a ce amma sai inda ke kwanciyar amma saboda kayan tsaro da ya mallaka ba mai zuwa wurin shi duniyar nan anya ba to kashe ba kuma kana tsammanin anya nan gaba ba za a zo gidanka ba kai ba ba za a zo a ka ba abin da ya gangaro cikin da ya zo har nungwari, gwari ina tsammanin ya so nan wajen almanna mai sauƙi ne ya so kakuri mai sauƙi ne kullum addu'a da ake yi ya Allah karka jarabce mu da abin da ka jarabce su wani da shi ya Allah karka dora mana irin wannan bala'i karka dora mana abin da ba ma iya dauka in dai har sarki mai martaba zai baro garin ya tafi wani gari don saboda bala'in wannan abin nan gaba ba sai inda abin zai kai ba ba a san inda abin zai tsaya ba amma har yanzu mutane kowa ya kwanci shi bisa ƙa'ida ta bahaushe mummuna ta maguzanci wai jifa in ya wuce kanka ya faɗa kan kowa wannan ba ƙa'idar islama ba ce ya ubangiji jifa in ya wuce kanmu mun gode maka to kada ya faɗa kan wani bawan Allah ya faɗa a ƙasa wannan shi ne abin da ya kamata ne amma dai gaskiya bala'i yana da fara mu da yawa ta ruwa a sama ta tunani ta kwakwalamu su ake gabaki ɗaya ne sai an waye gari mun zama bayi ko kuma garuruwan kamar yadda yahudawa suka kwace wa musulmi gonakinsu a madina nan gaba ma za a haka na madina a waye gari an ɓace masana'antunku gonakinku layukanku duk kayanku ya koma hannun waɗansu alladin la yarkun Allah ta'ala fi biyutihim wanda ba sa ambaton Allah a cikin gidansu ina maimaitawa a yi kokari a zaki mai kokarin azumin nafila yayi wanda baya iyawa in yi sallar dare ya miƙe ya gaya wa Allah wanda bai iya kiyamun laili yayi duha da safe raka'a shida ko takwas ya gaya ma Allah bukatuwar al'umma ba bukatuwar shi ba shi fasa? a'a gaya ma ubangiji ya Allah ka ga yadda ba ya suka ce wani wata al'umma tana amfanuwa da addu'a mutum guda a cikin su shi kidan zai addu'a Allah ya amsa duk sauran karabe da in yi addu'a kuma sai Allah ya kawo ni'imar ta mamaye kowa ga bani Isra'ila in suka shiga cikin bala'i sai wajen Musa alaihi salam na rabbak ka roƙa mana Allah in ya kware mana wannan azaba in janye ta gaba daya za mu imani ba ma imani kaɗai ba za mu baka bani Isra'ila gare da su tun da mu to ka ne kenan ma'ana ka kwato yancin bani Isra'ila to za mu baka su ashe ubangiji yana iya hangen cikin al'umma ta ke sama dubu ɗari ya tsamo mutum guda mai zuciya irin sa abin zama gabari ya daga hannu rufe shi Allah ya ba ba mu san to ai kowa ba kai ne ko kai ne ko kai ne amma mu haɗu mana ni da division of labor kowa ya yi a gida ita da iyali su yi ya ba su assignment kowa ya roƙi ubangiji fitar da muke ciki a wannan ƙasa Allah ta'ala ka yi mana gafa abin wani sabo ya kullo ya shigo wani yanki ya kamo al'umma in ka ce baka da yanwa a zamfara musulmai ne wata nan zai zo gidanka su ma yi da kai ba ha mai jin daɗi a ce an sa jama'a mutum goma sha ɗaya an musu na gudu an dafa an zube an dafa an kyale a bayan wa wace irin al'umma ce suka dafa cikin ta al'umma mai tarin sururi al'umma mai suna da yawa har ma sun mana yawa ɗiba muke mana kai mali ko ba ka ba ga gidan mu ba lafiya wace doka ce muke biya kai bayan Allah idan mun saki ubangiji Allah da garshe mu idan ni saboda ubangijin mu yake sanya ake mana komai so mu rike gaskiya mu yi gaskiya mu rike gaskiya mu faɗi gaskiya mu aiwatar da gaskiya ko da al'umma za su kyamace mu babu komai yi kokari ka samu taskar hakan a wajen Allah idan ubangijin ka so ka al'umma sun gama amfani suna so ba sa so sai sun so ka ko da ba sa so abun hurairah yana ba labari yana cewa manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yana ga bashi idan ahabba Allahu almar'a na da jibril idan Allah ya so bawa sai kira jibril yace inni uhibbu fulan ni ina son wani ij'al mahbatahu fil ardi sai yi shi a bayan kasa kowa ya shi su biyu ƙari uwa Allah ta'ala a shirye yake baya bacci ya kuma san me muke yi idan mun roke shi yana ji babu wanda fadinsa ke da kura a wajen Allah kun ba wanda ubangiji bai san da shi ba amma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa musabaha kullun fi kitabin mubin ubangiji ya san da mu gabaki daya mu roke shi da harisu a amalin bisa ayyukan da muke na Allah ta'ala wanda mun san bariya a ciki ba san kai ba san duniya ba kaza ba kaza Allah kai muke nufi da wannan ayyukan mu roke shi da irin wannan ayyuka kyawawa Allah Allah a shirye ya amsa mana tunda ya taɓa amsa ma waɗansu a baya da suka roƙe da irin wannan aikin mu ma idan mun samu kyakkyawan aiki irin wannan muka daga hannu mu ga bashi Allah ta'ala zai ji kuma zai amsa Allah nake roƙo ya mana albarka sai nan ba mahaifin to kuna an ba yana da aiki a eh haka mahaifinsa ya rasu yau shekaru yau ɗazi yin mu a sarki to Allah gafarta ku akwai dan uwa da ke cikin mudawami na fi hadar masjid ina yawan da zan tarbi da masallaci malam talha ɗazun nan mahaifin shi ya rasu ubangiji allah gafarta mishi akwai yan uwa ma banda ba sai za a bace su ba ya jiya kanwashi wajen haihuwa ta rasu ta haihuwa ta rasu ta bar abin haihuwa Allah ya gafarta mata ya sanya da cikin shuhada'u kuma ubangiji ya amshi ɗawainiyar renon abin da aka bari. akwai dan uwa malam MT Suleiman shi ma jiya kan ta rasu kusan duk da magariba a nan aka kawo gawa shi ma ubangiji ya Allah ya gafarta mata kuma Allah ya ba mu hakuri da mu da shi baki daya Allah ya sanya karshen wahalar kenan mana tsala kuma wannan mahaifiyar ya rasu ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ta'ala ya sanya shi ma karshen wahalar kenan Allah ya sa albarka cikin abin da ya bari na zuriya a bayan kasa Allah kuma ya wakilce shi a gidansa in uwa Allah ta'ala ya mana albarka Allah ta'ala ya wa kasan mu albarka Allah ta'ala ya wa shugabannin mu albarka ubangiji Allah ta'ala ya dubi dubi ne mu ya sani bayi muke masu rauni idan bai mana jin kai ba da goma shi ba za mu fada cikin halakar da ba ma iya fidda kanmu ya ubangiji Allah kai mana afuwa ubangiji Allah ta'ala na ibi liman na sarki dan dogon nan ko to Allah ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya inda ke lafiya Allah ya kara musu lafiya Allah ya sanya su yi amfani lafiyar wajen bautar ubangiji marasa lafiyar da ke kwanciya asibiti a gida inda muka sai da wa'inda mu sani ba ubangiji Allah ya ba su lafiya ubangiji Allah ya ba su lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya a garin mu shugabannin mu Allah ya shige musu gaba ya ba su daman jagoranci kyakkyawa ya azurta su da wasu bayin Allah masu ba shawara da kwarai ba ta banza ba ya kame hannayen shi daga yin barna ya ubangiji Allah ka ba mu lafiya zama lafiya idan babu zama lafiya ubangiji bautar ka ba ta yi ba ya Allah ta'ala idan ka bari aka halaka wa'annan bayi naka da ke kokarin yin sallah sau biyar a yini su yi azumi guda ɗaya a shekara ma'ana a shekara wata guda na wajibi su yi zumunci su yi azumi su yi zakka ya ubangiji idan aka halaka su ba za a bauta maka ba a baya kasa ya ubangiji Allah ka ba mu kariya da kariyarka wacce ba ta rushewa Allah ka tsare mu da idanka idan ka wanda baya bacci ubangiji Allah ka rasu mu da wani karfi karfin da baya rusuwa wajen makiya Allah kai ne mai iko akan haka mai iko kan komai Allah duk wanda yi mu da sharri ubangiji ka fi mu sani ka fi mu sani ya za a yi da shi ubangiji wannan abin da ke faruwa a ya Allah ta'ala kai mana maganin ka? Allah ba za mu iya ba mun yi itirafi ba za mu iya ba ubangiji ba ma iyawa ya ubangiji Allah ka shige mana gaba Allah ka shige mana gaba Allah ka shige mana gaba Allah ka yi mana albarka a dukiya Allah ka ba mu arzikin ka yaɗa mana shi cikin mu ubangiji ka azurta mu da abinci kowa ya ci ya ubangiji Allah ka sanya mu yaran mu albarka Allah ka sanya su fi mu imani da albarka ubangiji Allah ka sa ƙarshen rayuwar mu ya fi farkon da kyau Allah ka sanya ayyukan mu na ƙarshe su fi na farko kyau Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai ya ubangiji Allah ta'ala kai ne mahalicci Allah kai ne mai jinkai Allah ka turo mana wani shugaba ka'idi rabbani wanda zai jagorance mu zuwa ga islam ya cika mana garin mu da imani da tsawaka da adalci kamar yadda garin ya gama cika da zalunci ya ubangiji Allah ka taimake mu ya ubangiji Allah ka taimake mu ya ubangiji Allah ka amshi ibadunmu Allah ka amshi ayyukanmu Allah karka rena abin da muka yi ubangiji Allah karka wulakanta mu ya ubangiji Allah karka bar mu da dogaran mu da wayen mu da kawunan mu ya ubangiji in kika ne ba za mu ci nasara ba Allahumma asina fusa taqwaha wa zakiya wa anta khairu man zakaha anta waliyuha wa mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir ربنا آتنا في hasana حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحمك بشبابنا شباب المسلمين ولفتياتنا فتيات المؤمنات اللهم ارزقهن وسلم الإفاق والإجابة الشرعي وارزق علم أبواب الطيبين الصالحين قائمين على أمر الله تعالى أنت ولي ذلك والقادر عليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين